Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo na birnin kumasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Ruhani cikin 'yan makonni masu zuwa. Shugaban na Amurka Donald Trump ya sake nuna yiwuwar a cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China. sannan shugaban faransa emmanuel macron da bankin raya afirka sun kaddamar da wani shiri na taimaka ma mata ma'abuta kamfanoni a afirka to labaran kenan bayan kun gama labarai za ku ji cewar yayin da hausawa a duniya suka yi bikin ranar hausa a duniya masana na kara jan hankali akan kalubale na taɓarɓarewar harshen da hausa ke huskanta to koya wannan kalubalen yake babban kalubalen hashin ke fuskaci ne ba wai ce wai kai magana wai a yi shi cikin a nahawunsa ba ko kuma a san al'adarsa ba hmm. a'a babban kalubalen shine yadda za a malike shi anan shi a kasar kamaru kuma sake barkewar tashin hankali tsakanin sojoji da 'yan awarin kasan a yankin masu amfani da harshen ingilishi na kasar kamaru ya yi sanadin arcewan dubun dubatar mazauna yankin ali mustapha sokoto kuma zai dubi ne a kan siyasar kasar ta kamaru a shirin sa na tsaka mai wuya wanda a yau wato zai mai da hankali ne a cikin ƙasar ta kamaru amma duk sai kun sha labaran duniya asalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labarin mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce akwai matukar yiwuwar a ghana da shugaban iran hassan ruhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar iran sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce trump ya fice daga ciki bara Trump wanda ke magana bayan taron ji sabon na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Shugaban na Amurka ya ce ya tuntuɓi wato shugaban na amurka ya ce takunkumin tattalin arzikin da ya sake kakaba ma iran shekara guda da ta gabata a ta bakinsa addabar su matuƙa take yake yi ganin yadda shi trump ɗin ya yi matukar takaita hanyoyin siyar da man iran a duniya baki ɗaya dama shugaban faransa emmanuel macron ya sha ƙoƙarin shirya tattaunawa wacce yake son a yi tsakanin amurka da iran macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban trump cewa ya tattauna da shugaban iran kuma in ji shi shugaban na iran yana da niyyar ganawa da trump shugaban amurka donald trump jiya litinin ya sake bayyana kwarin gwiwa cewa amurka za ta iya cima yajejeniyar cinikayya da china don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya wacce kasashen biyu ko wadda kasashen biyu ke ta sama juna a yayin wato a yayin da yakin cinikayya da ke da suke yi ke dada taɓarɓarewa tom ya gaya manema labarai a babban taron g7 a ƙasar faransa cewa china ta kira manyan wakilan amurka na cinikayya ta ce muna son fa a koma teburin shawara ya ce ganin yadda mataimakin firimiya na china liu he wanda shine ma babban wakilin kasar a tattaunawar da ake yi ke sha'awar a cima jituwa wannan ya zama shara china na bukatar a cima yarjejeniya to amma shugaban na amurka ya yi maza ya ce dole duk wata yarjejeniyar da za a cimma ta mana kyau ya sake nuni da ɗimbin ranar da china ke samu a kowace shekara a cinikayyar da take yi da amurka wanda ya hada da ranar wato dala miliyan dala biliyan 419 a shekara ta 2018 trump ya kara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyar mu akalla zuwa wani adadi shugaban faransa emmanuel macron da bankin raya afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a afirka an bayyana wannan shiri ne a babban taron g7 a brest na kasar faransa kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a faɗin nahiyar afirka na tsawon shekaru biyar wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar benin mai suna angelique kidjo wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin kungiyar unicef wadda kuma aka santa da yada shirye-shiryen bankin raya afirka din ta hada kai da shugaba makuron wajen yada wannan shirin shugabannin kasashen duniya da suka yi taron ji saban a kasar faransa sun kudura aniyar samar da dala miliyan 22 jiya litini don yakar wutar dajin da ke ta ci a kasashen yankin kurmin nan na amazon a nahiyar kudancin amurka wadda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya shugaban faransa emmanuel macron wanda shi ne mai masaukin bakin taron da shugaban chile sebastian pinera wanda ya kai ziyara a wurin taron sun ce jiƙaƙƙen kurmin wanda ke ci da wuta yanzu kusan shi ne huhun duniya saboda irin zuƙar da gwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana mai iskar da iskar da ake shaƙa ta oxygen makuran ya ce cikin 'yan sa'o'i kaɗan kwaransa za ta samar da sojoji da za su agaza a wannan fafutuka da ake da wutar daji a amazon jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin rikon kwarya wannan sanarwar na zuwa ne watanni takwas bayan da shugaba felix shisekedi ya ci zaben shugaban ƙasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo a ƙarshe dai an samu gwamnati abinda firaminista sylvester lunga kumba ya faɗa kenan jiya litini ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar kuma kwanan nan za mu fara aiki a ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko za a baiwa jam'iyyar dc ta su shiseke-di mukamai 23 a yayin da kuma mukamai 42 za a baiwa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasar jasab kabila ta cfc yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban ta fara kara kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni goma ana ta tattaunawa kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yada labarai tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsatsauran tsarin mulkinta an tar da kungiyar ta taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali a yayin da ta mulki afghanistan tsakanin shekara ta 1966 zuwa 2001 lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi sannan ta kafa dokoki masu tsauri kan rayuwar yau da kullum a daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar amurka da sauran kasashen duniya na sa ido kan abin da zai faru daga bisani labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla dubun dubatan mutane a kasar kamaru suna ƙauracewa daga yankin renon ingila mai fama da tashe-tashen hankula bayan wani mummunan fada da aka yi a ƙarshen mako da ya gabata yaƙi tsakanin sojoji da 'yan awalin ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla arba'in kana an sace wani babban limamin cocin katolika sabon fadan ya barke ne bayan da wata kotun sojoji ta yanke wa shugabannin 'yan awarin hukuncin rai da rai a gidan yari ga mamun dalo da fasarar rahoton wakilin muryar amurka moki edwin kanzika daga garin bamenda da ke bangaren raino ingilan mutane 600 ne suka yi dako dako a tashar mota ta amur mezam a garin bamenda da ke arewa maso yammacin kasar kamaru suna neman mota zuwa garuruwan da ke yankin rainon faransa kamar yadda sauran tashoshin motoci a wannan yanki suke cika makil da matafiya shi ma wannan kamfanin sufuri ya ga tururuwar dubban matafiyan waɗanda ke ƙauracewa yankunan renon ingila a cikin makon da ya gabata yunis tallaka mai shekaru 32 ta ce jami'an tashar sun yi mata alkawari tare da 'ya'yanta biyu cewa za ta samu mota ta gaba wacce za ta je yawunde babban birnin kasar. Na wahala sosai a yau, haka zalika yara na su ma sun gaji, gajiyar ta yi matukar yawa baya ga batun kuɗin mota da aka ƙara. Gaskiya muna cikin damuwa sosai. Tallaka ta ce za ta bar garin Bamenda ne saboda ƙungiyoyin 'yan awarin sun ce kowa ya rufe wuraren harkokin kasuwancinsa har na tsawon makonni biyu. kuma suna kai hari a kan duk wanda ya bijire wannan umarnin elizabeth mbonwe mai shekaru 23 ta fice daga garin indop da ke yankin renon ingila bayan wani hari da sojoji suka kai wa 'yan awaran suka kashe fararen hula shida ciki har da jariri How can you be fighting for someone and then you kill them? The military says they are for the people. Tace ya za a yi ku ce kuna kara mutane amma kuna kashe su. Sojoji sun ce suna yi wa jama'a yaƙi ne amma kuma suna kashe su. don haka lamarin na da matukar ɗaura kai ba mu san wanda za mu je wurinsa neman taimako ba. Gwamnati ta ce an kashe akalla mutum arba'in a sabon faɗan da ya barke tsakanin sojoji da mayakan 'yan awara a garuruwan Indop, Bafut, Kombo, Bamenda, Manfe da Kombo da duk suke yankin renon Ingilan. An kuma yi garkuwa da akalla mutum takwas ciki har da wani limamin cocin Katolika na garin Kombo wato George Unko. an dai sako limamin bayan da wasu takwarorinsa suka damfari cikin daji inda 'yan awaran suka buya domin neman a sake shi yayin da sojojin ƙasar ta kamaru suka ce suna kan farautar sauran mutanen da aka yi garkuwa da su daban tsofo shine gwamnan yankin da ake amfani da harshen ingilishi da ke arewa maso yammacin ƙasar ta kamaru ya kuma ce an jibge sojojin domin kare al'umma inda ya kira ga jama'a da kada su fice daga yankin domin su taimaka wa gwamnati wurin tabbatar da zaman lafiya within our system of popular defense, I call on everybody, the population, traditional rulers. A cikin tsarinmu na tsara jama'a, ina kira ga kowa, jama'ar gari da sarakunan gargajiya da hukumomin gwamnati da su farfado kuma su karfafa kungiyoyin 'yan banga a cikin birane, yanki da ƙauyuka. Ya ce muna buƙatar a baiwa kungiyoyin jami'an tsaro gudunmuwa yayin da suke gudanar da ayyukansu. hare-haren baya-bayan nan sun samo asali ne bayan da kotun soja a yawunde ta ce ta samu shugaban 'yan awaren julius ayok tabe da wasu mukarrabansa su tara da laifin bangarewa daga kasar da gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye inda daga baya aka yanke musu hukuncin daurin rai da rai 'yan awaren sun yi amfani da shafukan sada zumunta suka umarci mazauna yankin na ingilishi da su zauna a gida su kalubalanci wannan hukunci da aka yanke wa shugaban nasu sun kuma sha alwashin cewa ba za a buɗe makarantu ba har sai an saki shugaban tashin hankali ya barke a yankin masu amfani da harshen ingilishi ne a cikin shekarar 2016 a lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan zargin cewa bangaren rainon faransa mai rinjaye na nuna musu bambanci gwamnati dai ta mai da martani da yin amfani da karfuntu kan masu zanga-zangar lamarin da ya haifar da ɓullar kungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda suka fara neman 'yancin gashin kan yankin na renon ingila to madalla fasaran rahoton wato wakilin murya amurka edwin moki wato kenzika kenan na babenda wanda mahmud lalo ya fasara kuma ya karanto yayin da hausawa da sauran masu harshen masu amfani da harshen hausa suke bukin suka yi bukin ranar hausa a duniya masana suna ƙara jan hankali akan irin kalubale da harshen hausa ke fuskanta dalili kenan kuma da yasa na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa a nan amurka kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da kuma harkokin diplomasiya a nan amurka jigo a babban ƙungiyar hausawa ta nan amurka da kanada kabiru isa jirkarshi inda na tambaye shi menene muhimmancin wannan ranar ta hausa mahimmancin da shine ana kara gwada mahimmancin shi wannan harshe ne a duniya baki daya tunda idan ka tuna abincin da aka yi a kusan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce a wata cibiyar na amurka ta gwada cewar misali a nan amurka kadai akwai hausawa masu yawa wanda a shekarun baya kaga babu su da haka nan wanda rana ce mai mahimmanci wadda a shekarun baya bamu da ita kuma tana ƙara gwada cewar a wata dama ce da su hausawa za su tashi shiga alƙaimi a don gaba da raya wannan harshe ta cigaba da tasiri a duniya baki da tunda abincin da aka yi kamar shine harshe na goma sha da yawan harshen da ake magana su a duniya baki daya amma afirka ko larabci da ake cewa yana da yawa suna kan kankan da harshen hausa to bari mu duba menene kalubalen da wannan harshe yake huskanta musamman wurin masu yin sa musamman hausawa da suke a wajen gida najeriya da sauran inda hausa ya samu hasali to gaskiya malam yawanci babban kalubale muke fuskanta ko ba nan amurka kaɗai ba ko ƙasar wajen iya cewa ko a can gida musamman yaran da suke a manyan birane ba suka san magana da harshe din ba za ga cewa saboda cuɗayya da sauran kabilu ko a makaranta ko a kallon tsananin kallon tv da sauransu za a gaba su kokari da magana da harshen ba wannan kenan daga can gida kenan hmm. a nan kuma kasar waje dama kalubale ya karfi a gida ne kawai za ka yi kokarin ma yaro magana hausa in baka yi sa'a ma ba sai maka sai mai da maka da turanci in kuma ita waje ka san ba hausa ba da haka nan ba maka kalubale harshen ke fuska shine ba wai ka ce wai kai magana wai a yi shi cikin a nahawunsa ba ko kuma a san al'adarsa ba hmm. a'a babban kalubalen ne yadda za a ma rike shi anan shi tabbas wasu iyaye suna kokari amma dai kalubalen ne yadda harshen zai ɗore saboda idan ka tuna cewar idan misali kaka ya zo kasan nan ta ga zai haifi yaro a kasan nan su kuma a haifi wasu to idan ba ya sa'a ba san da wannan kakanin kakan ya gushe idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba idan kuma uba bai koya ba ɗa ba zai koya ba da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna ɗin ƙanana suna gushewa hmm. shi ma harshen hausan idan ba mutane da ƙasar waje sun dage ba da can na gida musamman mazauna birane shi ma zai iya shiga wani hali kabiru isa shi ke nan babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diplomasiya a nan amurka to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hira da kuma shawarwari da ya bayar kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda talatin suna fursuna manyan daraktoci na fursuna kuma kowa an kama shi a kan cewa ya saka hannu ya haɗe dukkan kasa ne to yau tafiyan da ake ba kamar ba ne ko najeriya mun ga shugaba muhammadu buhari ya zo shi ma ya yaƙi da waɗannan barayi. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yanzu magana nan da muke da ku shugaban ƙasar kamaru paul biya yana da zunzurutun shekaru 86 a duniya sannan tun ran shidda ga watan nuwamba shekarar 1982 wato shekaru 37 da suka wuce yake kan gadon mulki ko ba da alama ya sauka duk da cewa ƙasar tashi tana ci gaba da auka cikin tarzoma iri-iri wacce ta hada da aƙida a wari da wasu sassa na ƙasa suke nuna na cewa suna son su samu yancin cin gashin kansu gashi kuma a ɗaya gefen kamaru kamar sauran ƙasashenmu na afirka tana ta fama da matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki to tsananta waɗannan matsalolin ya samu ka ɗauki ƙudurin mu jingina muhawarar da muke kan 'yan shi'an najeriya har zuwa nan gaba kaɗan musamman da yake akwai rashin isasshiyar masaniya game da halin da shi ma dugun 'yan shiya din shaka ibrahim ya zazzaki yake ciki tun bayan da ya dawo daga india ya kuma sake koma hannun hukuma yanzu kan bari mu cilla ku zuwa can kasar kamaru inda wakilinmu garba awar yake jira shi da bakinsa domin su fara wannan muhawara game da makomar wannan kasa a ƙarƙashin shugabancin tsohon shugabanta Paul Shirin tsaka mai wuya ya jira a ƙasar jamhuriyar Kamaru da ni Muhammad Awal Garba na tattauna da shugabannin matasa na manyan jam'iyyun kasar guda biyu Alhaji ahmadu jibo na jam'iyyar sai mai mulkin kasar da kuma alhaji mutari baminda na jam'iyyar sjf ta 'yan hamayya kan al'amuran da ke gudana a kasar jamhuriyar kamaru da farko dai zan fara da alhaji ahmadu jibo shugaban matasa na jam'iyyar sai mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba biya eh, aka ce kowane lokaci da yanayinsa ko ba haka bane shugaban yau shekara talatin da biyar a kowane lokaci yana tafiya wannan kasa switzerland a can wato likitocin shi suke a can yake wato inda inda da lafiya na yake tafiya ne magani amma yau kamar da kuka sani cewa ƙasar kamaru ta fuskanci wani kalubale wayansu mutane ba sa so su danta tana zaman lafiya musamman turawan yamma su ne suke da wannan hannu a cikin wannan abubuwa, abubuwan da suke suna so su birkita kasar kamaru saboda tattalin arzikinta da kuma yadda take zaune shekara da shekaru lamun lafiya domin zaman mai kasa shekara talatin da bakwai ba shi bane matsala da gini ana kokari da nemo mata aiki ana kokari da gyaggyara garuruka ana kokari da abubuwa masu yawa kowa dai zo kasar kamaru ko da wata biyar ne kai ba ta nan kada za ka kaminci cewa abubuwa na canjawa to amma yadda ake faɗa ko da a ruwa kake rawa makiyin kan yana nan shi kana ta da ba to kaga abin da muke fuskanta kenan kaga kuma ko a kasan Switzerland mai kasa yau shekara da shekaru aro aro yana tafiya ya nemi magani to yanzu kaga wa'yansu wani kasiro mutanen da ake cire wani diga artisa bina wa'yansu ne diga wa'yanda aka yi ma duka a wato wannan election da aka yin da wuce inda shugaba biya ya lashe to a wannan lokacin ne wa'annan ne mutane har yanzu sun ki bari wai su dai wai ba ci zabe ba kuma zabe an riga an yi an kare kaga wannan matsalolin ne kasar kamaru take fuskanta to alhaji amur jibo baka ga cewar shugaban kasar kamaru kamar ya gaza wajen farfaɗo tattalin arzikin kasar kamaru da kuma sha'anin tsaro ba eh to ya ita matsalar tsaro a duniya matsala ne da wato ruwan dare ne wanda ne kuma gama duk duniya ko a ina amurka ne. da ta nuna cewa ita tana da wato karfi tsaron kasan ta mun abin da haka ya faru a abin da ya faru a can a na world trade center ta nuna cewa babu duniya na matsalar tsaro ko ta ina haka ne ana tafiya tare da shi ne ko ba haka ba ne bayan da za a kira kamaru ta keɓanta daga cikin wa'ina abubuwa a duba duk ƙasashen afirka a duba duk yawancin duniya ga kuma matsaloli matsalar tsaro matsala ne na duniya ga baki daya to ana wani haka haka abin ya kasance to ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma baka ga cewar shugaban kasar hanzu ya kasa shawo kan al'amuran tattalin arzikin kasar kamaru ba eh to kun san cewa maganar arziki ba za mu koyi maka kuma awar kasar kamaru a gaskiya a shekarun da suka wuce mun samu wato ma'aikatan gwamnati barayi barayi ne musamman wanda sun kwashe kudade masu yawa sun je sun ɗauko a manyan bankuna amma mai ƙasa olbia ba za a iya bin wato la'akari da wannan ba don yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda talatin suna fursuna manyan daratoci na fursuna kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haɗe bi dukiyan ƙasa ne to yau tafiyan da ake ba kamar ba ne ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙi da waɗannan barayi. Aka ga ƙasar Central Africa a ƙasar Itali Idris debi Inno shi ma yana fama da waɗannan. A ƙasar ko ina ne wa'annan mutanen ba za a rasa su ba. ko ba haka ba ba mai kasa ba ne ke satan wannan kuɗi mutanen gefen shi yan gwamnati ne kowa aka saka a gwamnati shi ya shiga ya kwashe kuɗi na shi shi kaɗai biliyon biliyon tattara to kaga wannan ba shugaban kasa ba don shugaban kasa da zai rabu bukan shi ko ina ba amma yayin da kuma ya farga cewa kana ɗiban kuɗin kasa shugaban kasa bai barin ka shi ya kama ka domin a kasan afirka nan ban ko ƙasar da wani shugaba ya kama ministoci kamar minista kamar shugaba biya ba. to wannan zaɓuɓɓukan da ake yi ta ɓangaren zaɓe kana ga shugaba biya na lashe zaɓe ne a da yaushe har ya kwashe shekaru 38 akan karigar mulkin kasar kamaru. Muhammadu Awal idan aka ce shugaba biyar bai kwace zaɓe shi wanda bai san ya tsarin siyasa yake ba. A ƙasar kamar muna da kamar da za a ce local government wato ƙananan ƙauyuka guda muna da arrondissement guda ɗari uku da da sittin da shida. Arrondissement adadin ta kenan. A ɗari uku da sittin da shida nan Muhammadu Awal a ko ina eh, jam'iyyar FDPC wato CPDM na da jagoranta a duk ƙauyukan nan babu wata jam'iyyar yaya za a cewa jiya jiya ƙungiyoyi jiya jiya ta zo da daiki ƙungiyar da ta kai shekara hamsin tana daga mulki haba an man faɗi wawa ne maji ba wawa wannan ita ne gaskiya. to ahmadu jibo a matsayinka na shugaban matasa ba ga cewa a ya cancanta shugaba bai koma gefe ba matasa dama su masu taka rawar ganin su ba a kasar kamaru. Eh wannan magana gaskiya ne kuma wannan tunanin ana cikin ana cikin duba ta saboda ka san mutum shekaru kuma ba mutum da zai ce ya ka goma duk wani mutum hajiji ne kuma yau da fiye da ake shugaban biya yana da shekara tamanin da uku me yasa yanzu shi ma yadda aka duba domin shi ma mulkin da abin da mutane suke manta ba kwaca ya ba ba yaƙi ya zai ɗauki mulkin nan ba yana zaman shi aka sauka aka bashi mulkin nan wannan babban aya ne to haka shi ma yana so kafin ya tafi ya tsara komai ya sauka shi ma ya ba ma wani ya dauka amma masu cewa su tayar su yi zanga-zanga su yi kaza su yi kaza a gaskiya ba su tsarin mulki yake ba. To Alhaji amadu Jibo to ta bangaren kuma matsalan da yake faruwa a kasar ba na bangaren Baminda na yan aware ya kake ganin kafin ɗauki shi Alhaji Mutari na can Baminda ya kake ganin wannan matsalar kun cimma buri kuwa? eh to ka san matsalan kasar da matsala ne da wato tana dauke da je wa mama awal domin matsalan bamin da nan wato abu ne shi ya gaya maka boyayyen abu ne mutane ne da wato sun zauna sun tsara abubuwa suna su raba kasar kamaru amma yau tafiyar da ake ce maka yau kusan shekara uku ana wuta ana buga da su har a yau ba su iya isa sun raba kasar kamaru ba za ka je birnin bamen da birnin boya manyan birnukan shi wuce sashin can za ka ga gwamnati na nan su waɗannan mutane suna jeji to yau shugaban ƙasa ya mika hannu ya ce a zo a zauna a yi shawara a zo a zauna a magance wannan abin da su da gwamnati amma shi kasance yanzu kai babu mutum ɗaya musamman wanda zai iya wato ya zo ya kasance zauna gwamnati a tebur ɗaya mutane ne suna wawwase wa'annan ajejin nan wa'annan ajejin su ma ajejin kansu bai na haɗe kai ce mu ya ce ma zama maka ma ta'adda saboda ba su da jagora ɗayan da za su har yau wata na uku kenan shugaba kasa yana neman a cikin su da wa za zo a zauna ba su da shugaba duk wanda aka nuna wa'annan yan jejin nan su ce mu ba mu yarda da wancan ba wayannan da suke jeje ɗin ko mutane da bindigogi a jeje ku ce muhammad awal ka rantsa maka da allah ka ga rantsuwa ne maka babu wayanda mutane da basu karfin gwamnati ba shugaba na duba abin yana sara yana duba bakin da To amma ana zargin ku akan cewar ku ne ba ku bukatan a zauna a sasanta domin waɗanda ya kamata ku tura wancan bangaren ba su kuke turawa ba kuna tura 'yan jam'iyyar ku ta RDPC ne ko CPDM. eh kuma mana wal wannan ba zai iya zama ko ka kariya ba da saboda a kasar nan da kake gani akwai mutane kusan da mai kasan yan jam'iyyar da da ba su so a binne ya kare saboda a hakan su suna jin daɗi a hakan suna samun kuɗi su ba su iya a tafiya har ko shekara ishirin ba akwai kusan da kuma mai kasa suke su ma yan jam'iyya ne wannan gaskiya ne su ne kenan idan yayi da aka ce za a mika shawara a zauna su ne suke nema su bata su ce kada a zauna kada a zauna amma shi ne kasa da jamhurin mutane suna so a zauna kuma yanzu haka ana cikin maganganu ne a je nan a yi bincike a je nan a yi bincike idan uwar kwanaki don burundi shi shugaban alawar da aka kama a balanda an yana daga cikin wa'annan saboda an zo an gan shi yanzu aka ce shi ya wuce gaba da ya jagora ina wa yan uwa a jeji a zauna ya soma kenan sai mutane suka kama shi a gida ko kai shi ne suka ba shi a shidi suka ji ka fita maganar nan su yan aware in ka fita ko haka cikin aware akwai masu zo su fito jeji su dawo gari a kowane da kuma ba su so saboda sun bude jeji suna samun kuɗi suna kama mutane suna daukan fansa ana ba su kuɗi sun zama masu kuɗi suna harka wani suna satan mai suna kaiwa jeji Najeriya suna tsaro kaga ba su wannan zaman lafiya wakar. Na ce ta ɗauki misali ta ɓangaren a jihar arewa mai nisa da kuma gabashin ƙasar kamaru an da kamaru ta iyaka da ƙasar afirka ta tsakiya bangi ba ga cewa eh, eh. shugaba biya ya gaza da ta wannan ba wajen cewa eh, matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gaba ki to haka ne to daga kan amsar wannan tambayar za mu tashi a makon gobe in Allah ya samu ganshi yanzu muna godiya ga su baki namu Alhaji Ahmadu Jibo da Alhaji Mutari Bamenda da kuma musamman shi wakilin namu na Kamaru Awal Garba da ya hada mana wannan muhawara a can Kamaru ya aiko mana ita anan a madadin su duka ne ne ali mustapha zakwata a washington dc sai mun dawo muku in allah da mako mai zuwa a huta lafiya to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya to a takaice shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban iran hassan ruhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar iran sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce trump ya fice daga ciki bara shugaban amurka ɗin donald trump jiya litini ya sake bayyana ƙwarin gwiwa cewa amurka za ta iya cima yarjejeniyar cinikayya da china don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta sama juna a yayin da yakin cinikayya ke ta ta'azzara tsakanin su yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban eh, ya fara kara kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni goma ana ta tattaunawa kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda amma ana kokarin shawo kan al'amarin to duka-duka kuma da wannan ne muka zau karshen wannan shiri sai can da hantsi za a mu dauke da wani sabon shiri a madadin kowa da kowa don sashen hausa na murya amurka ba ya ko makere ke sallaba salamu alaikum